kin ke kuma da mana tukunyar markaɗar ne Dan tijara, dan tijara, ga shi nan ku gashi. da ɗan tijani ɗan tijani nan a ah, sama'u na ji ana kwankwasa gida maza ki je ki ga waye komai da komai dai yayi ba abin da za a nema ko magin yana nan fa a cikin Malam lafiya? lafiya kalau dan gidan muka zo ina matar gidan tana kira wuta yalla bai kar a sassauta yawwa ku aikin ku kawai lafiya mama wa dan sanda ne suka zo eh me wake suke nema ni suke nema kuma to ni me nayi kin ga yaron nan ko Allah ita baya ne je janyo wata jarabar ba Ni Allah ya haɗa ni da jarababban wa wallahi. Ke, ina shiru. Mama da koma ya fi. Ina ɗan ko dama ni tun da na je gidan ina ta bai ba. Kin ji wa'yansu kuma ana ranar biki. To ai shi ne. To Allah ya kiyaye. Dama abin da aka ajiye ku ku kare wa mutum hakki ku biyo mutum hakkinsa a gurin mai hakki. Yawwa. duk kawai duk wani maganganu da za a yi ba ruwanku ko wani a ce ana wani abu Allah da ya sa ba yaran nan ne ya muku abu ranka daɗe me ya faru ita ce wannan ha eh ita ce to ya labe me ya faru danki ne yake ƙara ki ta sace mai akuya iya inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ɗana ne fa ni na haife shi fa ba ki kaman wasa fa ake yi a cikin gidan nan fa la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama to shikenan ku yi hakuri barin kira dan uwana bari shiga dan kira uwana kira dan uwana yalla bai kuɗa barinta tana shiga ashe ma aikin aikin ta kuke yi kuna barin ta tana shiga akwai mata a ciki za a iya muku wani abun kidnapping a dora mata turmi ta aure kwantar da hankalinka tunda hukuma ta riga ta shigo cikin abun komai ya kare kai yanzu yayi abin da kai ya dace ke zan shigar da karanki kake min rashin kunya ku ce mu je ma mu iya ko min mai sanda ake din ma ba bari ma mu ce mu tafi mu ce mu tafi ma ne ki dauka da ko mayafin mana ki wuce mu tafi ko gadi ke ba mu wuce mu tafi ba a shiga ta nan ba. Eh? Ba a shiga ta nan, ja za a shiga ta nan. ne tun ɗazutun da suka tafi har yanzu shiru muna zaune nan mu muna ta abu na farin ciki muna ta zaune uwar biki ba ta nan kowa ya sani wannan abu ko kuma bin ta ra'ayi Allah dai ya sa lafiya wannan shine ana da raga dare yayi to Allah ya sauwaka kin gani uwar biki ana fara ne biki ga yan sanda wallahi kuwa Allah dai ya kiyaye amin Allah dai ya shirya mana yara amin amin mm. daga cikin ta ai sai mata ai sai a mata wallahi ba zaman lafiya zaman lafiya na kare dama kai nake jira kike jira in shigo mi ina take sanda ta siyan mun da abu aka dau hakki na kin gaya mata kin ce ka tai yanzu dan Allah dan annabi kai mana kudin akuyan nan taka ko nawa ne mu biya goko kware kuwa ko da kuka ce a tiye kware kuwa ko nawa ce kai kudin da za a biya to bari na gaya miki ba wai magana ce ta kuɗi ba ni ma daidai gwargwado Allah ya rufan asiri tun da ajiye ta ne dan na zama wani abu sa aka mi noma aka ce mi kiwo na zo na ɗauke ta ne saboda mai na talaffi kaina ni ma wani wani lokacin a nuna na a idan duniya in shiga sahun masu arziki ko da gidan mai uku in gina in bar baya kar na mutu bani da komai in bar baya da ƙura na zo ta zo ta ɗauki abin nan da ciki aka sai da ita mun yi da akuyan nan 'ya'ya shida za a haifa mun zan je ɗauko haya fulani su zo su riƙe ana min kiwo ta zo ta kame ba kunya ba tsoron Allah aka murkushen akuya dan bikinta ni an yi tunanin ai mun biki ni ba dan adam bane ba komai yanzu kai ba ka tsoron bakin duniya ka kiyaye duniya baki uwa ba bari gaya miki ba a gaya min in ji sai dai duniya ta sanar da ni duk abin da ki gaya mun ba zan ji ba ki bari san da duniya ta bi da ni sai na ji sanda in an ajiye ni bana iya zama in an tada ni bana iya tashi kin gane in an ce ci bana iya ci to sai na saduda sannan na riga na san ba ma laushi zan ba taushi zan yi sai na taushi yalwaji kin ji abin da yake faɗi eh. to ku saba wannan wannan ba shi da kirki sai na taushi eh in lokaci na ya taushi ma zan amma da abin da za ku ga yan balanta ba ina kan giyar rahin mutunci na yawa in kuma duk cikin ku akwai wadda take ganin fitsararriya ce ita ke mun magana ku ga abin da zan yi wa ma zai masa rashin mutunci mutumin da ya uwarsa ma wa zai wa zai wa zai kyale anan mu ba ruwan mu wallahi kai ka je kai abin da yake gaban ka kawai dan ni ba abin kunya bane in wa mutum fitsari aka sai ki aro ba mutunci ba tsoron Allah uwa mahaifiya ya kai ta rufe ta wai akuya wai ya shida kamar haka su kai da Allah kai wannan bai da mutunci to Allah ya sauwa bara zan kirawo ka am hajji abinda nake so da ku ku je ku nemo duk inda wannan yaron yake saboda shi ne ya shigo da karan nan bayan da za a yi musuke ta ba tare da ya sani ba haba yalla bai dan Allah dan annabi ku taimaka mana dan Allah kin ga yanzu muna tsakiyar hidimomin biki wallahi yanzu ga matan nan da yarinya na dukan su a hannunku dan Allah ku taimaka mana ku sake su dan Allah wato hajiya abinda zan gaya miki yaron nan kawai za ku turo ku cire muku yarinyar nan domin in dai ba shi kuka ɗauko ba to fa kuna cikin matsala yawwa wannan shine shawarar da zan faɗa muku domin aikin ɗan sanda fa ba aikin wasa bane ba fa to dan Allah dan annabi ku taimaka mana yanzu yaran nan ina za mu je mu nemo shi saboda Allah ku rufa mana asiri a matsayin ku na musulmi ƴan uwanmu ku taimaka mana dan Allah muna cikin hidimar biki idan ya so bayan biki ni da kaina zan kama ta da yarinya nan zan kama ku su ku taimaka mana dan Allah to ina zuwa kina nufin kenan mu sake ta ba tare da sanin sa ba kuma idan ya ganta a gari fa me za a dauke mu kin san mun kare martabar aikin dan sanda kenan to ni na amince dan Allah ni ku rike ni ita ku sake ta dan Allah ke a rike ki ina zuwa ke wanda yayi laifi a kamar shi muke tsarewa ba wanda bai laifi ba <laughs> akan me zamu tsare ki muna tare da wacce ta yi laifi <laughs> kuma abin da zan gaya muku ko a ka'ida aikin ɗan sanda idan mutum aka rufe mutum baya awa 24 a station in su ya wuce wannan awan to za mu kai shi kotu saboda kun kaza baka same ta ba to za tura ta kotu